wallahi sai ka tashi ya yaya yaya ke ke amma wallahi bugin ciki ne sura iris na ga mai kwashewa kin kin tashe ni ashe ba daɗi ka manta ni ma ran nan ina cikin bacci na so ka dan naga darakta in mai biya ka je kuma na tashi ni ko ni ma rama wannan da bugin ciki oho ina gari a matin Allah ya da duk bakin ciki ke dake bakin ciki da ma mama ce ce in kira kawai ka je ka ci dan wake a da mai za ka dan wake ke zo ke tashe ni to idan ba za ka ci ba ba sai in ji a dan mun da naka wake hauka ake yi in bi babu ban ga amma kuma ci dan wake ba, hauka ake yi Ke, hoton gwarzon na kika ɗauka kika ya gamun ƙasa? To ni ma ba hoton gwarzon na ka yaddar ba. To wallahi sai maganin ki. Ha'a, kai kai kai kai kai kai me nake ji kuma da rana tsaka? Ina wa za a yi maganin mutum. Wai me ya faru? Ba shi bane yaddar mun da hoton gwarzo ne. In ba kai ba gale, ni ban ga abin tashin hankali a cikin wannan al'amarin ba. Ta munna ta hoton, ka cire kai makaman nan haka ta cire to menene kuma so kuke ku gani da makota na ta leka ana gani na tukunna kafin a san ina da yaya kai baka barin zauna lafiya a cikin gida wai mama wannan yarinyar zan zo manna hoto ta yage mu? wannan ma mutumin take manna wani mai sunan wani yan mafiya haka wayo <laughs> wallahi ni mama ba zan yadda ba tsaya tsaya rama rama rama kai kuma tuliki eh dan wajen ma na to sai me in ka ba sa ci sai me ai ni gaba ta kai ni to dan ba ka ci sai ka da hankali na an raidin hankali je ka da Allah kawai kai kada kake ja mun fituna a gida ta ihu ina wasifa har sai makota sun daga mu suna ta leke na a katanga Allah je ka ci cikin jinta. Kai. Abokina ya ne? Wallahi lafiya lau. Amma ka san me? A. gaskiya a rayuwata. Wallahi. Bawan nake burin gani a ce a rayuwata. Irin mai kwashewa. Shagon mai kwashewa. Kai wai kai dan Allah yaushe zaka waye ni. Kullum baka da wata magana sai dai mai kwashewa mai kwashewa. Haba. Kai malam. A gaskiya ni fa rayuwata ko. Da Allah zai ba ara rana. ko da a ce su ɗaya nan na gan shi ko da a ce wucewa ma kawai to wai ba da ka damu da mutumin nan uban me ya taɓa tsinina maka kai kai ka sake zaga min gwarzo na gaya ma to ba mai kwashewa ba alasa mai tattarewa ne hai kar ka sake zagin gwarzo na wallahi na gaya ma ni kamara na ka Nan magana nake maka amma fita. Ko kallo na baka yi a matsayin ni ka ba. Ai, wutan da ruwan da ya ja tsuntsun da ya ja ruwa menene ka sa ma ina ta fatan abashi. Duk inda ka je sai an samu matsala da kai na tashin hankali. To zaman lafiya dai. Ai mama kada ki damu ba shagon Ahmad bane? Yawwa, kai ga sakin burge ni. ba nan duk sharuwa. Kai banza to shagube ne maka. Oho dai. Ina ji ina ji daɗi kin faɗa gwarzona. To duk yanda aka yi baka ji jiki bane da ka ji jiki wannan kalmar ma baka isa sai da wata ta gasa maka ba dai ni ba. Ai dai kam ya kun fi kusa. Gashago, shago, Gashago, shago, shago, Gashago, shago, Gashago, shago, Gashago, Gashago, Gashago, shago, Gashago, shago, Gashago, Gashago, shago, Gashago, da wannan gane sai da za ka yi ba. Kai me da kuɗin to? Nan je bariki ne domin jiyan mai kwashewa. Bariki kuma? To ake kira mai kwashewa. Shago! Khalid, amma dai ka san wannan kayan ba naka bane ba ko? To amma dai kin san cewa ma wannan gadon ki ko? Hmm, kuma an yi haka. To ko da kake da gado na, ai ba kai kaɗai na haifa ba ko? tun da ba kai kaɗai na haifa ba dole ka mai min da kayan ka bari in na mutu sai ka ci gado. Yanzu dai ka mai min da kayan nan ciki. Dama idan ban shigo gida ba kwashewa za ka yi ka sai da yadan da dinga ce 'ya'yan makwata suka kwashe a shaɓarawan ma a cikin gida na yake. To maza kwashe ka maida min shi, ka kwashe ka maida. Da kai fa nake magana. da ke ta mara kunya fitsarin rai. To kenan, idan kaya ne ya ƙara bacewa a gidan nan ba zan zargi 'ya'yan makota ba, kai zan fata. Iya? Mama zo mu tafi ki kyale shi. Ha, kin ji wani ikon Allah? A lalle na ga alama. Je ki mu shiga Shago. shago. shit. job. yawa dama akwai tambayar da ke ka san shi wannan eh ban san shi ba dan siyasa ne a'a dan kasuwa ne a'a wannan shine Abdul Ahmad mai kwashewa wani babban burusa ne a wasu yan shirya fina-finan hausunan nan a ban san shi ba lalla malam kai ba. Allah ka san shi kai? A ah, wannan malam na san shi. Na san shi kwarai kuwa. Ka san shi? Alhamdulillah. Dala da nan shi. Yawwa idan ka san tan story? A ban sani ba. Can wajen Magadishi. Na yi Magadishi. Yawwa ka hau mota can cikin gari. Idan ka je sai ka ci a nuna ma Magadishi wajen can story. Sai ka hau mashin ko abin nan. Da kai ka can Magadishi za ka same shi a wurin. Na gode ku sosai. Shagon mai kwashewa, masoyin mai kwashewa, 小姑，没关系哇，没个人没关系我。小姑，小小小姑。